Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan karo zai mayar da hankali kan yadda hukumomi a jihohin tarayyar Najeriya ke kokarin dakile yaduwar cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV AIDS. Haka kuma shirin zai karkata ga yadda hukumar yaƙi da cutar kanjamau a jihar Kano ke kokarin dakile ta tare da jin ta bakin jama'a game da alfanun yin gwajin cutar kafin aure. Dr. Usman Bashir shine shugaban hukumar dakile yaduwar cutar ta kanjamau a jihar Kano ya kuma yi mana ƙarin haske kan manufar bullo da tsarin gwajin cutar kafin aure a jihar inda ya ce tsarin baya da nufin tilasta mutane. Ita wannan doka ce ba ma wai ta gwajin HIV muna so zama na zama mai shiga gurare da yawa wato wannan cutar mun riga mun aika wannan kudirin wato na cewar tabbatar cewar ma'aurata a tabbatar cewa ma'aurata sun dan san matsayin su akan wayansu cutuka da za a iya sawa wajen aure za a iya yadawa wajen aure ko a ma sawa yayan da ba fa ba wato kaman mun anan da yanzu a bangaren mu na duniya cututtuka uku ne muke ganin za su kawo matsala wato HIV hepatitis da kuma sikila ya kamata kafin aure ya kamata ma'aurata su je a musu wannan gwaje-gwaje kuma kamar yadda ka sani mu a jihar Kano muna da wannan kayan gwaje-gwaje yawanci asibitocin kuma kyauta muke gwajin HIV so sauran gwaje-gwajen ne ban san tsarin sauran asibitocin ba ko ya suke amma dai tsarin HIV kyauta ake yi kuma daman ana son ma'auratan a gwada su kamar ma ya aure so da a san abin ba wai kuma cewar dan an gwada mutum yana nuna cuta ba ba za a yi aure ba ana iya yi amma akwai dokokin da ake bi wanda in namiji baya da shi mata tana da shi za a san tsarin da za a bi ba zai dauka ba namijin kuma yayan da za su haifa su ma ba za su dauka ba idan aka sani tun da wuri amma yawanci za ga wani lokacin sai ma can ma ta samu ciki an zo gwada asibiti a gani cewar tana da wannan cuta sannan shi a gwada mijin to kuma a wani lokacin za ga cewar yana da ita ko ba da ita amma yana da muhimmanci a sani kenan kuma banda ma wannan muna yin program na rediyo da kungiyoyi na unguwanni muna faɗaka kuma mun samu malamai su ma sun ji daɗin wannan abin mun tabbatar cewa an gwada kowa da kowa kafin auren so kaga wannan ya fara zama kida. Dakta Usman Bashir ya kuma ce a yanzu hukumar na shiga kowane bangare na al'umma don wayar da kan jama'a game da muhimmancin wannan tsari ciki kuwa har da auren zawarawa da gwamnatin jihar ke shirin yi. Ko wannan auren zawarawa da za a yi wannan shine kashi na biyu da ake wannan aure a wannan gwamnatin kuma duk hukumar mu muka kawo gwaje-gwajen mun tabbatar cewa an gwada kowa da kowa kafin auren so kaga wannan ya fara zama akida kuma akwai kungiyoyi na unguwanni da suke zuwa suke karɓar kayan gwajin nan makoya musu yadda su yi da kuma akwai kana hukumomi ma hakimai da masu unguwanni da suke zuwa su ma suna so su fara wannan abin kuma ko kwanan mun je dokin kudu mun yi wa malaman malaman juma abin nan bayani akan wannan cuta saboda in suka hambari su yi wa jama'a bayanin muhimmancin wannan gwaji kuma ya samu yana samun karɓar gun jama'a saboda ba so muke mu tilasta jama'a so muke jama'a su san muhimmancin wannan abin ya zama ruwan dare ma ya zama cewa ba ma sai an sa wata doka doka tana ne kawai dan idan mutum ya karya shirya ta hukunta shi a gwamnati saboda kar mutum ya je ya dau wannan cuta ya rinka yada ta saboda mutum zai je aure ba gwada ba ya dau ya sake wa wata wani ma suna da cutar sun sani kuma sannan su je sun ga dauki cuta amma ya kai wannan dokar za ta kare wanda ba su da wannan cutar hana yada wannan cutar Da jin batun gwajin da aka yi wa zawara wanda za su shiga wannan aure, wakilinmu na Kano Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo ya garzaya zuwa wurin da aka yi wannan aikin tantancewa inda ya yi katarin samun wata jami'ar lafiya wadda ta yi masa cikakken bayani ko da dai ta nemi a saka yi sunanta. Sannan a ciki mun samu yadda gwajin sai nuna cewa suna da ɗauke da juna biyu kamar mutum hamsin da uku. Sannan mun samu wanda suke ɗauke da cutar kanjamau kamar mutum goma sha biyar wanda miji yana da ita ko mata ba ta da shi mata tana da shi ko miji ba shi da shi to wannan ba za su shiga tsarin mu da a ce mata tana da shi mijin na da shi kaga ba matsala amma ya kasance mata tana da shi mijin da shi to akwai damu sannan kuma akwai wanda muka samu wanda su akan auren dole ne ba ba a san ransa aka hada auren ba sai kuma mun samu wanda suke kaman shi shekara 75 da dan shekara 73 wannan ya zo da mata a shekara 15 wannan kuma ya zo da mata a shekara 18 to su ma sun muna ganin wannan auren bai inganta ba wannan wannan abu ne wanda muka muka kawo kwamiti kuma muka mika shi ga gwamnati eh mun je sun an tantance an dawo jinin mu to kuma yanzu shine muka dawo na Saudat Abubakar an tantance ki Eh. dama hizba ta saba da wannan ta tantancewa tun talatale saboda aure-auren da ta yi a baya can to wannan su ake yi dan a tabbatar cewa auren da gwamnatin jiha za ta yi cikin yardar Allah an yi shi lami lafiya kuma ya zama cikin lafiya baka lafiya ita lafiyayya shi lafiyayya a bayanan da masana kan harkokin kiwon lafiya ke bayarwa ko da yaushe na gargadin al'umma game da illar kin yin gwajin cutar da makamantanta kafin aure To shin ko yaya jama'a ke kallon shawarwarin na likitoci domin kare kansu da kuma iyalansu daga kamuwa da cutuka ga dai abin da wasansu ke cewa. A gaskiya lokacin da na aure da yake da dan juma'a ba wannan tunanin a gaskiya babu ma shi saboda lokacin ana zaman lafiya ba kuma cututtuka da yawa gaskiya ba amma san duk wasu cutukan ba. Akalla misali ma akalla a ce 20 years duk ba wannan abubuwa amma yanzu gaskiya zan yi sai na yi saboda sakamakon yanzu an samu barkowar cututtuka ta ko ina ma ko ta ina wata cutar ma sai ka ji an ce ba a san maganin ta ba to saboda haka kuma yanzu rayuwar ta zama in ba wannan din mutum yana cikin hatsari gware dai a yi eh, gaskiya ina supporting din wannan to assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Ibrahim Muktar Ibrahim ina zaune a unguwar Kuntau a dangane da gwajin cututtuka da ake yi kafin yin aure na genotype cutar kanjamau hepatitis da sauransu gaskiya abu ne mai kyau a misali duk wanda ya tashi zai aure ya yi waɗannan cututtukan saboda gudun abubuwan da ka iya faruwa ga iyali sai mutum ya zo yana karewa wajen kashe-kashen kuɗi a asibiti faɗi tashi kuma ga rayuwa ta yi tsada da sauransu to sai ga kuma asibitin yana cin kuɗin mutane sosai saboda ba a yi wannan gwaje-gwajen ba sai a haifi yara suna ɗauke da wasu cututtuka misali kamar in ka ɗauki wannan irin sikila ɗin nan saboda ni gaskiya na yi wannan gwajin cuta kafin na yi aure alhamdulillah ina da aure amma kafin na yi auren sai da ne wannan gwajin cututtuka kuma alhamdulillah saboda haka ina goyon bayan wannan gwaji da ake yi ɗari bisa ɗari gaskiya dan duk wanda ma zai yi aure a yanzu ina ba shi shawara da lalle lalle ya garzaya zuwa wurin gwajin jini a gwada a gwada nasa sannan a gwada na matar da zai aura. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Zan da likitoci masu kulawa da lahiyan masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin Dr. Abdullahi Isa ƙauren mata likita ne a sashen kula da lafiyar al'umma na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya ja hankalin al'umma game da alfanun gwajin cutar ta kanjamau kafin aure. Gwaji kafin aure hanya ce mafi a'ala wadda ake iya gane wala Allah shi mijin da za a aura yana dauke da ita ko ita matar da za a aura tana dauke da ita. Alfanin shine za a kare shi miji ita ce take dauke da ita zai kare kansa kuma in ita in shi ne yake dauke da shi zai ka ita za ta kare kanta sannan uwa uba za a kare yaduwar cutar sun masana sun yadda hanyar da ta fi a alawurin yaduwar cutar shine gwaji kafin aure sannan misali yanzu mu a nan bangaren da muke aurace aurace kala kala za tun yana da yaya aure so biyu so uku so hudu wani har sama da haka ma to irin wannan yakan sa idan ba a yin gwaji zai je ya auri wata ta taba aure wurin wani yana dauke da ciwon shi ya zo yana da mata biyu a gida ya auro ta sakamakon auro ta da ya zo ya yada wa sauran matansa uwa uba ya yada wa yaran da za a haifa shi ma kuma ya dauka haka in ita ce ta fita daga gidan da ake da wannan ciwo ta shiga wani gidan ita ma za ta sa wa mijinta sa wa sauran mata da sauransu so gaskiya mahimmancin yin gwaji kafin aure abu ne da ba za a iya misalta sa ba a jama'a dr kauran mata ya kuma shawarci al'umma da su rika tabbatar da sanin matsayin lafiyarsu kafin wata alakar aure domin kare kansu da kuma 'ya'yan da za su haifa ya kamata mutane su sani cewa hanyar da aka fi kamuwa da ita ciwon kanjamau da ake cewa ko ciwo mai kare garkuwar jiki shine zamantakewa tsakanin mace da miji ko tsakanin mace da namiji wala Allah ta hanyar aure ko akasin haka shi yasa ma sakamakon muhimmancin sa wasu gwamnatoci musamman a kasashen mu na Afirka da in ka zo ma Najeriya akwai jihohi da sun mamaye da shi doka cewar kafin a yi aure lalle sai an yi wannan gwaji domin sun san hanya mafi a'ala da za a kare yaduwar wannan ciwon shine ta gwaji kafin aure to madalla duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ko masu saurare da mu na Kano Abubakar Abdulkadir Kadir ɗan Gambo sai injiniyan mu Mustapha a BBC. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.